Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare salamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Sarfilo Hashim Gumel da sauran abokan aiki muke farin cikin sake dawo muku a cikin wannan shirin. A wannan hantsi na talata 18 ga watan Fabrairun shekara ta 2020. bayan labaran duniya za ku ji cewa shugaban hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta najeriya ibrahim mago ya ta'allaka kalubalen tsaro da kasar ke fuskanta da cin hanci da rashawa da ya katutu a dukkan bangarorin kasar duk iskanci da yake faruwa yanzu maganar kashe-kashe duk karshen ta corruption ne ga nan kuma mun ba mu na development ba mu na cin gaba ga shi da makaranta malamai ba a biyan su matasa ba aiki Sanata Shehu Sani ya yi fashin baki dangane da wasikar da mai baiwa shugaban kasa shawara ta fannin tsaro ya rubuta wa shugaban kasa dangane da rashin jituwarsa da shugaban ma'aikata na fadar shugaban kasa Abba Kyare. Duk mutumin da ke karkashin ka inda kai yake ma aiki ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka. In kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas da irin wannan abu, wurin shi ya kamata. Sama kafin nan ga halin da duniyar ta waye gari. Jama'a salamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Yau talata jami'an lafiya a China sun bada rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mura coronavirus sun zarce dubu saba'in da ɗaya yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura dubu ɗaya ɗari takwas. Wajen mutane dubu goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka warke jami'ai a lardin hube na china da ke zaman inda wannan annobar ta yin bala'i jiya talata sun bayar da rahoton cewa wasu ƙarin mutane kuma 93 sun mutu a daidai lokacin da wasu ƙarin ma'aikatan lafiya suka iso wurin saboda su taimaka ma ɓangaren lafiyar wurin wanda ya ta fama da matuka tun bayan da aka gano cutar a karan farko a watan disamba shugaban hukumar lafiya ta duniya tedros adhanom ghebreyesus ya faɗi ranar litinin cewa bayanan da aka samu na nuna cewa ana samun raguwar kamuwa da cutar duk da haka ya ce dole a ba a hankali. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zama cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfado ya kuma yi irin ƙarfin da ba a taɓa gani ba bayan da dakarun Siriya suka sake karɓe ikon yankin daga hannun mayakan yan aware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin kasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba daɗi ko ba jima. Ya ci gaba da cewa 'yantar da yankin da aka yi ba yana nufin ƙarshen yakin ba ne, kuma ba yana nufin ƙarshen makirci ba ne. haka zalika ba yana nufin ƙarshen ta'addanci ko miƙa wuyar abokan gaba ba ne yana nufin mun goga hancinsa a shara a matsayin sharar fagen cikakkiyar nasara Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya, Antonio Guterres, ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan. Da kira ga ƙasashen duniya da su goya ma ƙasashen da ke ci gaba da ɗawainiyar da miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da ƙi ya ɗaiɗaita. Da yake magana da manema labarai a Islamabad babban birnin Pakistan, Guterres ya ce duk da ƙalubalen da take fuskanta da kuma ƙarancin taimakon da take samu daga ƙasashen duniya, Pakistan na baiwa 'yan gudun hijira Afghanistan masaukai har na tsawon shekaru arba'in, wanda hakan ya sa ta zama ƙasa ta bi a duniya da ta fi karɓar 'yan gudun hijira. Ya ci gaba da cewa. I want to reaffirm that the preferred durable solution for refugees ya ce ina son na ƙara jaddada cewa har kullum mafita mai ɗorewa a batun 'yan gudun hijira shine a mayar da su ƙasashen da suka fito bisa yardar su kuma cikin mutunci da kare lafiyarsu wannan ma haka yake ga 'yan gudun hijirar afghanistan To Sarfilu zai sake shigowa da ƙarin labarai an jima kaɗan. Hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa ta Najeriya EFCC ta ta'allaka kalubalen tsaro da ƙasar ke fuskanta da cin hanci da rashawa da ya katutu a dukkan bangarorin ƙasar. Shugaban hukumar Ibrahim Magune ya bayyana haka sa'ad da yake ganawa da manema labarai a Kaduna. Inda ya ce hukumar ba za ta iya yakin ita kaɗai ba har sai al'ummar ƙasar sun taimaka mata. Wakilinmu a Kaduna Isa Lawal Ikara ya halarci ganawar ga kuma rahotonsa. Conviction da aka samu kamar lafiya. 2019 an samu sama da 1,218 a wannan 2020 din nan a nan this year from january to yau mun samu fiye da 48 convictions da bayyana takwas kuma mun samu vehicles motoci wanda kamar sama da 400 an samu final for future so muna da muna kori amma muna so a taimaka mana ba za mu iya gasu aikin najeriya muna da yawa duk iskancin da yake faruwa yanzu maganan kashe-kashe duk karshen ta corruption ne ga nan kuma mun ba mu na development ba mu na cin gaba ga shi ga makaranta malamai ba a biyan su matasa ba aiki so shi yasa nace a taimake mu mai duka duka mu ne malam ibrahim magu ya ce shari'a na matukar kawo cikas ga hukumar ta efcc wajen kwato dukiyar da ake zargin an sace wannan kasa yes muna karɓar kuɗin ah, an karɓi kuɗin mu sometimes sai mun je kotu sai mun je gaban hukuma kasan yadda hukumar take sai an ja kamar wannan kes nan na kwanaki sai da aka yi shakara sha biyu sannan muka samu conviction lokacin ya ɗauka mun tsaya sai kotu ta ba da umarni sannan za a yi abubuwa so eh, abun yana discouraging because eh, lokacin kotu din yana yana dadewa so shine babban matsalan ɗaya daga cikin damoyin da 'yan ƙasa ke yawan nunawa dai shine yadda za a yi amfani da dukiyar da aka ce EFCC na ta karɓowa kuma Malam Ibrahim Magon ya warware wannan batu. Ba za a yi amfani da kudin ba sai kotu ta ba da umarni. Kotu ne za ta ga muka za ta ga mana ga yadda za a yi ga yadda za a yi da kudi. Sannan gwamnati ta samu kudin in kotu ce ce a ba gwamnati sai mu dauki kudin mu ba gwamnati sai amfani da ta amma yawanci yanzu abin da ake yi ana so duk kudin da aka samu a tsara su a yi amfani da su wajen specific ko wajen gina asibiti ko wajen biyan albashin eh, pensioners so da nan tashi ne ba za a ce eh, ga yadda aka yi ga yadda a talatar nan ne dai hukumar ta yaƙi da cin hanci rashawa a Najeriya EFCC ke bikin yaye wasu jami'an hukumar waɗanda suka samu horo akan yaƙi da cin hanci rashawa kuma ana sa ran shugaban ƙasa Muhammadu Buhari ne ma zai jagoranci wannan taro a jihar Kaduna Isa Lawal Ikara murar Amurka daga Kaduna a Najeriya To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga kuma Sarfilo ya dawo da karin labarai. To a halin da ake ciki kuma wani harin kuna bakin wake da aka yi jiya litinin a wani wajen taro da ke kudu maso yammacin Pakistan ya kashe akalla mutane takwas tare da raunata wasu ashirin. sai dai nan take babu wanda ya ɗauki alhakin kai mummunan harin akwai ta da ke zama hedikwatar lardin Balochistan. shugaban 'yan sandan yankin abdulrazak chima ya faɗa wa manema labarai cewa mutumin da ya kai harin ya tayar da nakiyoyin da ke jikinsa lokacin da wani mai gadi ƙoƙarin dakatar da shi daga shiga wajen gangamin na masu rajin addinin musulunci shugaban ƙasar afirka ta kudu na zamanin wariyar launin fata na ƙarshe Frederick de clark ya fuskanci fushin jam'iyyar nan ta ANC mai matuƙar tasiri. da wasu kuma mutanen da dama tun bayan da ya ce bai yi imanin cewa tsarin nuna bambancin launin fata wani babban laifi ne akan bil'adama ba yayin da wannan magana da ya yi tun farkon watan nan ta haddasa fushi manyan 'yan bokon afirka sun lura cewa akwai alamun mantuwa akan abin da suka gabata gare shi kuma sun ce wannan abu da yake rike wanda ya rike ba abu bane da ƙasa afirka take tunƙaho da shi ba. De Klerk ya taka rawa wajen kawo ƙarshen nuna bambancin launin fata ta hanyar sakin Nelson Mandela da gidan yari tare da samar da hanyar demokaradiyya a shekarar 1994. A shekarar 1993, De Klerk ya samu lambar yabo ta zaman lafiya Nobel shi da Mandela kan rawar da ya taka na kawo ƙarshen gwamnatin da take nuna bambancin launin fata tare da ɗaukar baƙaƙen fatar ƙasar masu rinjaye a matsayin marasa galihu. daga ƙarshe yawancin mazauna birnin juba sun yi maraba da matsayin da shugaban ƙasa salbar kir ya ɗauka ranar asabar na yin watsi da tsarin jihohi 32 da ƙasar ke da su yanzu tare da koma ga tsarin tun asali ake da shi na jihohi goma da wasu yankunan mulki uku kir ya raba sudan ta uku wato sudan ta kudu zuwa jihohi 32 lokacin da yakin sassa ƙasar da ya shafa shekaru biyar da rabi ana yi tun daga watan disamba shekarar 2013 yanzu an dawo tsarin jihohi goma wanda na ɗaya daga cikin bukatun shugabannin 'yan adawa a zaman tattaunawar da suka yi da shugaban ƙasar domin samar da gwamnati duk da yake yawancin 'yan sudan ta kudu sun ce wannan abu da shugaban ya amince kamata ya ce ya fara tun da daɗewa haka kuma ya sa suna tunanin zaman lafiya da kwanciyar hankali zai dawo ƙasar. To a gaida Sarfilu Hashim Gumel da ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A kwanan ne mai baiwa shugaban kasa shawara a sha'anin tsaro baba na mungunu ya aike wa shugaba Muhammadu Buhari wata wasiƙa inda yake korafi akan yadda shugaban ma'aikata na fadar gwamnatin tarayya Abba Kyari yake yin kaka gida da hana ruwa gudu ga aikin ofishin nasa na tsaro. Yusuf Aliyu Harande ya tattauna da sanata Shehu Sani dangane da wannan batu. maganar rashin isuwa tsakanin jami'an da suke ƙanƙashin shugaban kasa ba yau aka fara ba don an daɗe ana yi to amma abin damuwa yanzu shine tunda abin ya jibanci ɓangaren tsaro a halin da najeriya take ciki a halin yanzu ya kamata a ce duk wani masoyi na shugaban kasa in kuma yana da ƙarshen shugaban kasa yake ba aiki to ko kasan ya kamata su sa a gaba inda za a kawo ƙarshen wannan kashe-kashe da sace-sace da amma wannan wasiƙa da shi babu ganin mangunu ya rubuta wato kamar ya tabbatar da zargi da ake ta yi kuma ya fito da abin fili kowa ya gani cewa ɗaya daga cikin dalilin da ya sa wannan gwamnati ta gaza kawo ƙarshen matsalan tsaro a ƙasar nan yana da nasaba ga su kansu rashin jituwa da rashin zaman lafiya tsakanin mutanen da suke kusa da shugaban ƙasa da kuma jami'an tsaron fanni-fanni da ya kamata su kawo ƙarshen wannan abu haɗa kai don su kawo ƙarshen wannan abu saboda haka wannan takarda ya fito fili ne ya nuna ma jama'a cewa abin da ake zargi gaskiya ne kuma in dai haka za a ci gaba to haka za a ci gaba da zama a cikin wannan hali har zuwa ƙarshen wannan ƙarshen wannan gwamnati. To ana iya cewa kenan saboda a cikin wasiƙa shi ya rubuta cewar shi a Abba Kyari yakan yi kaka gida kuma Abba Kyari baya barin shugaban ƙasa ya san wani abu hasali ma yana cewar Abba Kyari yakan zauna da jami'an tsaro yana ba su oda ba tare da sanin shugaban ƙasa ba. Idan ka ga irin waɗannan abubuwa suna faruwa a ƙarshen shugaba to ba kowa ke da mai ban da wannan shugaban. menene yasa irin wannan abu bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin jonathan me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin umaru musa raduwa me yasa bai faru ba a ƙarƙashin gwamnatin buhari idan aka ce shugaba na da sakaci ya bar kowa da yake kusa da shi ne abin da yake kuma bai iya tsawata musu ko bai iya kawo kansu ya hada a kawo ƙarshen waɗannan abubuwa to ai ka kaga dole yin wannan faru kamar kwanan ne shugaban kasa ya ce shi dokan bata ba shi yanci ya kawo sarki da gwamnan ba su zaman lafiya su zauna tare ba to sai kasance wannan magana kamar yana nuna irin halaye ne na shi shugaban da kuma inda ake tafiyar da gwamnati a najeriya a hanyar shi inda yake mutanen ma da suke karkashin ka kansu ba a haɗe ki ba kuma suna abin da suka ga dama kuma baka ba ka iya fitowa ka musu magana saboda haka wannan abu da ya fito fili ba za ka iya ɗauke laifi daga wurin shugaban ƙasa ba za ka nuna zai nuna maka cewa shi shugaban ƙasa ya kasa haɗa kan mutanen da suke ƙarshen shi don su taimaka wurin kawo ƙarshen matsalolin da ake sukan gwamnati. idan na fahimce ka sanata kana nufin kenan shi muhammadu buhari watan wannan ya gaza tafiyar da mulkin Najeriya kenan a yanzu za a iya cewa wasu tsiraru na kusa da shi suke tafiyar dukin gwamnatin kake nufi? Idan ƙasa tana cikin irin wannan hali, ana kashe mutane a arewa maso gabas, ana kashe mutane a arewa maso yammaci, rikice-rikice na bangaren ƙabilanci ƙasa na neman ta dari gaba ɗaya kuma ana sukan ka a matsayin ka na shugaba a cikin wannan hali da kake ciki har ka fara zuwa wurare ana maka ihu to duk mutumin da ke karkashin ka in dai kai yake ma aiki ko ya kamata a ce ya haɗa kai don ya tabbatar cewa ya kare mutuncin ka da kanka in kuma ya kasa yin wannan abu ko kuma ya zama cikas ga irin wannan abu wurin shi ya kamata idan waɗannan mutane guda biyu ko uku ko hudu da suke ƙarƙashin ka suka nuna cewa ba za su iya haɗa kai don kare maka mutunci da kare mutuncin gwamnatin ka ba in dai ba tsoron su kake ji ba in ba wani shakkan su kake ji ba in ba wai wani kunyar su kake ji ba babu inda za a ce ba za ka kore su ba ko za ka ɗauki mataki akan wanda shi ke da laifi a ciki amma haka ake zaune a cikin wannan ƙasa. To sanata Shehu Sani kenan a zantawarsa da Ali Yusuf Aliyu Harande. Sai dai mun yi ta kokarin jin ta bakin mataimaki na musamman na shugaban ƙasa a sha'anin watsa labarai Garba Shehu dangane da wannan batu to amma kuma haƙa bata cimma ruwa ba kawo yanzu amma za mu ci gaba da bibiyar wannan lamarin domin kawo muku bangaren na shugaban kasa dangane da waɗannan zarge-zargen kada a manta wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin washington dc akan mitoci goma sha bakwai ashirin da biyar da kuma sittin ga masu sauraron mu a jamhuriyar nijar za su iya sauraron mu a tashar voa africa akan mita ɗari da biyu da ɗigo biyar zangon fm baya ga haka a koda yaushe za ku iya zuwa shafukanmu na yanar gizo wato hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da Abdulrahman Buhari Asada. madalla yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Kowa ya bar gida? Gida ya bar shi. Kasa wanda ba awa kasashe, da rago da ragga masu wuyar zama, kai wani goma. Mola ta, ta jami. Kowa ya bar gida ka gida ya bar shi. Jama'a assalamu alaikum da kuma wani sabon shiri domin ku masu sauraren mu. mai suna kowa ya bar gida kashi ma gida ya bar shi wanda ni Abdulaziz Adili Toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shiri ne da zai tattauna da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasar su zuwa wata ƙasa domin samun sauyin rayuwa da kuma ƙoƙarin da suke yi wa al'ummar su domin samun ci gaban jama'ar su. Kamar yadda wasu ku suka ji A makon da ya gabata mun tattauna ne da malama Mary yar asalin kasar Najeriya da kinan kasar Amurka. To me yasa mutane ke ce a ai mun mu turawa a larki in ba? Eh domin suna da tsoron san ko tsoron Allah zan ce ba. Su a nan sun suna da lura da rayukan mutane. Hmm. Domin a nan idan mara lafiya ya samu damuwa yana da yanci ya kai kara. Kuma za a ji zai kai kara yadda an treating shi. amma a gida babu wannan su a nan suna lura da rayukan mutane su tabbatar kowa an lura da shi to the extent da za su tambaye ka bayan rashin lafiya za tambaye ka da ka zo nan ka samu wani matsala akwai wanda ya yi maka ya tritin dinka yadda ba ka so mm-hmm. so suna da suna lura da mutane zaka gan sun akwai kaskanci zaka mm. gan likita ba kamar likita zai lura da kai nurses za su lura da kai ka ji asibiti zaka ji kamar kai kamar kai wani sarki ne ko <laughs> kamar wani sarki ne ikon Allah kuma ba su nuna bambanci ko talaka ko baki mutum ko fari babu wannan. Hmm, Hakanan ne to malama mari na uku na karshe zan ci a cikin abubuwan da suka baki shawa da ke zo na Amurka. <laughs> Shine hanyoyin su. <laughs> ok haka ne. <laughs> Iko Allah. Hanyoyi ko? Suna gyara hanyoyin su. Ba kamar na gida ba kenan. Ba kamar na gida ba. Kuma hanya ya lalace saka gan ba batan lokaci sai a yi gyara. Hmm. Don kisa hanya suna taimaka wajen tattalin arzikin ƙasa. Ah, akwai wani bature da ke cewa ai hanyoyi kamar jiyoyin mutum ne to abun yana ba da mamaki to kenan kina bukata kika abubuwan da ki gani na amurka in ce batun makaranta da harakan likita da kuma hanyoyi an tabbatar da su a yankunan mu a Nijar, Najeriya, kamar da Chadi. Kwarai da Kira ne zaki musamman ga shugaba Muhammadu Buhari a yanzu haka. Na san mm, da nake sai mishi ne ya ci kukan talaka ana kashe yan uwanmu wannan kashe-kashen babar musulmi daban ba babar krista daban ba ana kashe mutane ba bai dauke matakin a yi maganin wannan kashe-kashen ba bai sani da cewa amana ce allah ya bashi kuma a kwana a tashi zai ba da lissafi duk abinda yake faruwa a sa kuma bai yi ba ya yi alkawarai da yawa ya yi maganin corruption corruption din ma har abun takaici shine nigeria muna da kuɗi amma muna kwana yunwa. da haka kira na gare shi shine ya tuna da alkawarin da ya yi a gaban Allah da gaban jama'a ya cika alkawarin da ya yi. Sannan waɗanda suna karya doka ya doke mutum mm, mataki a ba su horo daidai ga laifin da suka yi. Waɗanda kuma ana taka masu ana taka yancin su ya yi kokari ya ba kowa yankin shi um, Mary Akila wani abu ne baki sha'awa cikin jagorancin shugaba Muhammadu Buhari gaskiya gaskiyan daya ne alkawarin da ya yi bai cika ba saboda haka ba zan yance ga abin da ya bani sha'awa ba domin ya zama bai cika mana alkawari ba so kuka ne mm-hmm. nake kullum mu na hawaye saboda ya juya mana baya kuka na shine dawo kan hanya ya yi aikin da ya kamata ya yi a kasar To mun gode kwarai Mary Akila 'yar asalin kasar Najeriya da ke nan jihar Maryland. mun gode da ba mu damar tattauna tare da ke a cikin wannan sabon shirin namu mai suna ko bar gida gida ya bar shi wanda ni abdulaziz adili toro ke shiryawa da kuma gabatarwa daga nan sashen hausa na murya amurka da ke birnin washington dc sai kuma mako mai zuwa idan allah ya yarda mun gode samu kasa a kori bana. shi Ima ta bi kara ka tuhana hana mini kiwo bi kara ka tuhana noma gidani ta na kurmi in ba sai kowa ba dole ya dauka ba hadi daren ta ci manzon Allah gidani ka da alkoda min shi da ne mata mata yanzu kuma sai sharhin jaridun jamhuriyar Nijar. Matsatsin da aka yi ajiya litinin a garin Difa na daga cikin mahimman batutuwan da suka fi daukar hankalin jaridu a wannan mako. Jaridar Lebanama na cewa mutane kimanin 20 ne suka rasu yayin da wasu sha biyu suka ji rauni a sanadiyar turbutsutsun da aka fuskanta a jiya litinin lokacin da jama'a ke kokarin shiga gidan wasanni na garin difa inda ake shirin rarraba kayayyakin tallafin da gwamnan jihar borno ya kai wa 'yan gudun hijirar najeriya jaridar ta ce mata da yara ƙanana da tsofaffi 'yan najeriya da 'yan nijar ne abin ya ritsa da su jaridar l'eclosion ta mai da hankali akan wani rahoton cibiyar bincike ta global firepower bayan gudanar da bincike da nufin tantance kasashen da suka fi karfin soja a duniya musamman abin da ya shafi kokarin askarawan kowace ƙasa wajen samar da tsaro tare da la'akari da irin kudaden da hukumomi ke kashe wannan fanni a kowace shekara jaridar ta ce rahoton na bana ya yi nunin nijar ce ƙasa ta 20 a afirka yayin da take matsayin ta uku a karfin wuta a duniya bayan kasashe irin su mali abinda le ta ce sam bai dace da makudan kudaden da ake warewa sha'anin tsaro a Nijar din ba. Jaridar Lusahel na cewa jamhuriyar nijar ta sake komawa kan kujerarta a kungiyar ƙasa da ƙasa mai fafutukar ganin an yi adalci wajen gudanar da sha'anin ma'adanan ƙarƙashin ƙasa wato eto bayan da babban taron kungiyar da ya gudana a ranar 14 ga watan fabrairu ya kaɗa ƙuri'ar amincewa nijar ɗin ta sake komawa kan kujerarta biyo bayan la'akari da yadda ƙasar ta cike sharuɗan da aka giddaya mata mu da jaridar lanketor wacce ta cewa matasan jam'iyyar MNSD nasara sun bayyana rashin gamsuwa da kamun ludayin shugaban jam'iyyar na ƙasa Sani Umaru saboda zargin sa da mayar da MNSD tamkar 'yar ɗakin jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki yayin da suka ce yana shugabancin jam'iyya ba bisa ka'ida ba sakamakon dirba-dirbar da aka yi a taron kwangirantawa na ranar 23 ga watan Maris ɗin 2019 da nufin sake damƙa masa ragamar jam'iyya don ganin ya tsaya mata a zaben 2021 yayin da taron ya watse ba tare da an zaɓi sabon sakataren jam'iyya ba ballantana sauran mambobi abinda matasan nasara da reshen yamai suka ce da sake in ji lanketar sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger Ka gaida Sule Mummuni Burma ga kuma kaɗan daga cikin saƙonin da ku masu sauraro kuka aiko mana. ne alhaji ahmadu maye bakwai sarkin mayun bakwai tsarki abin da yake tafiye ina son manyan jihar plateau elders na plateau wanda muka yi pdp da su sun gudu sun tafi apc sun kai mana annoba a jihar plateau mun je teno daya shekara hudu mun ɗauka ko ya zo sabo ne a gwamna ba zai iya aiki ba to yau ko ana koyar da mutum a class in yi shekara da zai san a da b yanzu muna neman biyar kuma ba inda da ya taɓa buɗe baki ya ce ga kuskuren shi ga laifin shi to shi ya samu muka kaurace musu mun bar su da fatin su kama mun dawo gidanmu da muke zama pdp muna kallon su ni ne alhaji ahmadu maye sarkin mayun bakwai Assalamu alaikum VOA mai magana Ali Rakkana gashuwa babban odita janar na muryar talaka na Najeriya. ina kira ga 'yan ƙasarmu 'yan najeriya maza da mata musulmi da kirista da wanda ma bai da addini ya kamata mu tashi tsaye wajen yi wa najeriya addu'a allah ya kawo zaman lafiya mai ɗaurewa allah kuma mu roƙi allah allah ba mu shugabanni na gari assalamu alaikum hausa na murya amurka mai magana ɗan kaka e o mai gado da katifa kogwar kanawa ƙaramar hukumar gera jihar kano a najeriya ya hausa na murya amurka ku gaya masu mulkin mu na Najeriya wallahi komai nisan dare gari zai waye mu komai nisan ji ba zai fara a ƙasa abin da na da haka 'yan siyasa suna cin amana talakawa wa'yansu amma daga ciki ban jam'u ba musamman wa'yanda za su ce wai talaka ba zai karama sana'a ba dole sai dai babba alhali haka Allah iso ya gani lokacin da imani shi ne karama sana'a ai gwamnati taimakon sa ta amma ba ta ce ta hana shi ba ko kuma a kama ka a je a yi mata ana ta banza maka biya ba a ce ka da gidan yari wannan zalunci ne wallahi a hankali masu irin wannan fir'auna ma ya yi abin da dama ina ike yau mu wani hali ke ciki a yanzu saboda haka wallahi duk mai aƙida irin wannan take mutuncin talaka alhali ya san ba da halin abin nan a tilar samun a dinga zalunta fa wallahi mu kuma in ji Allahu da fir'auna To madalla yanzu kuma sai shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. To a takaice yau talata jami'an lafiya a China sun ba da rahoto mai cewa yawan mutanen da aka tabbatar sun kamu da cutar mara coronavirus sun zarta dubu saba'in da ɗaya yayin da kuma yawan waɗanda cutar ta kashe suka haura dubu ɗaya da ɗari takwas. Wajen mutane dubu goma sha ɗaya daga cikin waɗanda suka kamu da cutar ne suka samu warkewa. Shugaban ƙasar Siriya Bashar Assad ya ce birnin Aleppo da ke zaman cibiyar tattalin arzikin lardin zai farfaɗo ya kuma yi irin ƙarfin da ba a taɓa gani ba, bayan da dakarun Siriya suka sake karɓe ikon yankin daga hannun mayakan 'yan aware. A wani jawabi da ba a saba gani ba ta gidan talabijin ranar Litinin, Assad ya ce sojojin ƙasar ba za su tsaya ba har sai sun yi cikakkiyar nasara ko ba daɗe ko ba jima. Ranar Lahadi ne babban sakatare janar na Majalisar Ɗinkin Duniya a Antonio Guterres ya fara wata ziyara aiki ta kwanaki uku a ƙasar Pakistan da kira ƙasashen duniya da su goya ma ƙasashe da ke ci gaba da ɗauniyar miliyoyin 'yan gudun hijira daga Afghanistan da yaƙi ya ɗaiɗaita. To da wannan muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsi sai kuma can da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. yanzu a madadin kowa da kowa a tashi hausa na muryar amurka musamman sarfilo hashim gumel wanda ya taya ni gabatar da shirin sai mai ba da umarni solomon abu sai kuma injiniyan mu na wannan hantsi patrick deya murtala faruk sanyin na daga nan washington dc nake sallama ma'asalam.